الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم اللهم صل على محمد وعلى ال محمد كما صليت على ابراهيم وعلى ال ابراهيم وبارك على محمد وعلى ال محمد كما باركت على ابراهيم وعلى ال ابراهيم في العالمين انك حميد مجيد. السلام عليكم ورحمه الله وبركاته. muna gode ma Allah maɗaukin sarki da ya sake nuna mana irin wannan lokaci mai tarin albarka kusan kamar ka ce lokaci shi ke nome ta kan shi ubangiji Allah ta lana cewa tilka ayyamu ni dawo da nan ma Allah ta ke cewa mukan jujjuya kwanuka haka a cikin mutane bayan karamar sallah da ta gabata muka gabatar da irin wannan daura mai albarka a yadda muka fara karatun al'usulul falata muka yi abin da ubangiji Allah ta'ala ya sauke mana a cikin wannan littafi mai albarka kama daga abin da ya shafi ta'arifin mai littafi din muka karanta muqaddimomi guda uku da mai littafin ya gabatar sannan kuma cikin taimakon Allah ta'ala muka karanta al-asl al-awwal a cikin guda uku muka yi alƙawarin cewar da izinin Allah ta'ala asabar ta farko bayan babban sallah za mu sake zuwa ni irin wannan karatu na tsawon mako guda domin mu gayyana maka tsaya a cikin wannan littafi mai tara albarka muna roƙon Allah ta'ala da sunayen shi kyawawa da sifofin shi wata ya karɓi dukkanin ayyukan da zamu wannan yammaci shine yammaci na goma sha takwas ga watan Zulhijja a wannan shekara ta dubu ɗaya da dubu da talatin yammacin da ya daidai da biyar ga watan sha biyu shekara ta dubu biyu da tara miladiya kuma a jerin gwanon karatuttuka muka hada da wancan wannan shine na takwas saboda a wancan mun yi darussa guda bakwai ne a cikin wannan littafin mai tara albarka shi mawallafin wannan littafin kamar yadda muka magana a wancan lokaci ya tara matsaloli guda uku wanda yake manyan-manyan matsaloli ne waɗannan abubuwa guda uku su ne abubuwan da manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi wasallam yake za ka ta'amal iman man radiya billahi rabban wa bil islam dinan wa bi muhammadin sallallahu alaihi wa alihi wasallama nabiyar rasulah ya ɗanɗana abincin imani man radiya billahi rabban wannan hadisi yana cikin sahih muslim dukkan wanda da ya yarda da Allah ta'ala shine mahalicinsa wa bil islam dinan yadda da musulunci shine addinin sa abu na uku ya da manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi wa shine annabinsa a matsayin annabi kuma manzo da ubangiji Allah ta'ala ya turo to waɗannan abubuwa guda uku su ne abubuwa da ma'aikin Allah kira da annabi Allah tabbata a gare yake cewa in mutum ya rasu ubangiji Allah ta'ala zai turo mala'iku su tambaye shi su a cikin kabari su ne tambayoyi ukun da ake wa mutum a kabari waɗannan abubuwa guda uku menene addininka wane ne annabinka wane ne mahalicinka وأن كل مقعد مسؤول مدين أبنى وأن كل مقعد مدين ومن نبي ومن رسول waɗannan abubuwa guda uku kowanne mutum sai an tayar da shi a cikin kabari wa anna kullum muqa'adun mas'ul kowanne mutum guda sai an tayar da shi a kabari an tambaye shi ka wane wane waɗannan abubuwa guda uku za a tambayi mutum a kabari wa inda zan sabbata muhammin su sabbata alqawlin ladina amanu a wannan lokaci ubangiji Allah ta'ala zai tabbatar da harsuna waɗanda suka imani يثبت الله الذين امنوا بالقول الثابت في الحياه الدنيا وفي الاخره. الله تعالى زي ثبت ده هرسنا سو سبا امسى ويقل المرتاب عند ذلك. to a daidai wannan lokaci wanda yake cike da kokonto shi bai san addininsa ba bai san annabinsa ba kawai ya ji mutane suna faɗa ne shi ma ya faɗa to a wannan lokaci zai tabbatar da cewa bi anna ma halik mako masa kai ita ce halaka ita ce wuta Allah ta'ala ya sauke ga nan abubuwa guda uku wane ne annabinka wane ne abin bautarka menene addininka waɗannan abubuwa idan ka san su sai kuma ka aikata su aikace bayan mutum zai ji cewa yanzu ya samu satar amsa ba ya tambayoyin guda uku ne to tun da guda uku ne ko sai zai shiga harkarsa idan ya kama kawai da ba ya san tambayoyin guda uku ne za a tambaye shi ne ba da amsa kamar yadda muka faɗa wancan karo sau nawa za ka karanta karatu dab da shiga ajin jarabawa da yake saura minti biyu ba kana shiga ajin jarabawa sai aka tambaye ka wannan abin da ka karanta na ƙarshe sai ga abubuwa za su tafi maka kun gane wannan sabanin a mutumin da ya tsohon karatu ne man ka da ci wannan karatun a daren jiya daren shekaran jiya wannan zai da kana cewa a ƙarshe ma za ka amsa shi amma abin da kai shaf shaf sai ga shaf ya yake wuciya Allah ta'ala ya sauki to waɗannan abubuwa su ne ginshiƙan abin da malam yasa ya rubuta waɗannan abubuwa wannan littafi al-usulu salasa manya-manyan abubuwa guda uku a darasin da ya gabata mun yi magana akan al-asul al asali na farko shine ubangiji Allah madawacin sarki wane ne Allah ta'ala ne ya cancanta ne haƙoƙinsa daidai gwargwado wannan matashi ya maka dakata yanzu za matashi tashi al'asulu sani asali na biyu قال رحمه الله الأصل الثاني معرفة دين الإسلام بالأدلة وهو الاستسلام لله بالتوحيد والانقياد له بالطاعة والبراءة من الشرك وأهله وهو ثلاث مراتب الإسلام والإيمان والإحسان وكل مرتبة لها أركان ما لقيت الأصل الثاني جنشكي نبيو daga cikin abin nan ginshikai guda uku da ke cikin wannan littafi wannan karatu mai kunsa ya ce ma'arifatu dinin islam bil adilla mutum ya san addinin musulunci a kan dalili mutum ya san addinin musulunci a kan hujja yanzu nan ya haɗa abubuwa guda biyu a ga na farko ma'arifatu dinin islam mutum ya san addinin musulunci abu na biyu bil adilla ya san shi kan dalili sai da idan ya san addinin musulunci ba a kan dalili ba a kan tatsuniyoyi haka muka gada iyaye da kakanni to wannan ba zai yi shekara da shekaru yana jin cewar addini alhali ko ba addini ba kun gane wannan shi ne mutum ya san addini a kan dalili wannan shi zai bambance addini da al'ada domin ita al'ada kawai haka ake yin ta saka saka saka kowa ya taso ya ana yi lokacin da ya waye kuma ya shi sai ya wata. kun fahimci wannan ko to shi addini ana yin shi ne akan dalili don a nuna maka addinin nan ba na mai magana ba ne ba kuma na mai sauraro ba ne addinin nan na Allah ta'ala ne shi shi kadai kuma babu wani wanda Allah ta'ala iya da shi a cikin halittun nan nashi ya ce wani abu akan wannan addini kai tsaye in banda manzan Allah sallallahu alaihi wasallam kun gane wannan saboda addinin da manzo Allah ya zo da shi shine addini wanda ba shi ya zo da shi ba ba addini bane Musa ya ce bil adilla sai da kafa addinin ka akan dalilai daga cikin magabata suna cewa laula sinadu laqala man sha'a ma sha'a da ba din za a tambaye ka a cewa ya faɗa maka ba to da kowa ya faɗa abin da ya gana ma to da ka ce abu za ka gane sai a ce to kai ya gaya maka wa ya karantar da kai to haka idan mutum tunani shi ne zai ce a haya kawai ya hanga shi kuma addini na gaba da hajjiya ke ba to wa addini ana shi ne a kan karantarwa manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi wa sallam wannan gajeren misali ne dukkan mutumin da yi karatu karatu na boko ba wai karatun cin jarabawa ba a matsayin shi na karatu ya san yadda ina aka da project ko a aji ne malami ya ce kaza ka ce kaza ba wani rikici zai ce ta shi ka kanka akan abin da ka faɗa dalilin ya hakuru haka ne ko ba ka bane za ka ta koro dalilai haka gamsar da abin da kake akai to amma shi addini ne ba shi da gata shi kawai sai dai kowa ya mafarki ya ce kaza kowa ya faɗa abin da ya ga dama a wannan ba zai yi ba kuma wannan mara yake cewa wa huwa al-islamu lillahi bi tawhid musuluncin nan shine miƙa wuya ga Allah ta'ala baki daya bi tauhidi da tauhidi ka kade ta Allah ta'ala shi shi kade wahda wala sharika lahu domin Allah ta'ala yana cewa wa man yuslimu wajhahu lillah wa huwa muslimun faqad istamsaka bil urwatil nufa. duk wanda ya miƙa wuya shi ga Allah madaukakin sarki shi shi kadai to wannan yayi riko da bakar igiya shine musulunci walin qiyadu lahu bi ta'a mutum kuma ya jagoranci rayuwarsa baki ɗayan ta wurin yi ma Allah biyayya wal bara'atu min shirki mutum kuma ya barranta da shirka ba shi babu shirka wa ahlihi ya kuma barranta da waɗanda suke su suna shirka babu shi babu shirka babu shi babu masu shirka to mutumin da ya haɗa waɗannan al'amura ne wanda ya haɗa musulunci kun ga nan malam ya mana ta'arifin musulunci da abin da yake musulunci aka yi ta'arifin musulunci da rukunansa kamar da malaika jibril alaihi salatu wassalam ya tambayi manzo Allah sallallahu alaihi wasallam akhbirni an al-islam fa qala an tashhada an la ilaha illallah wa anna muhammadar rasulullah وتقيم الصلاة وتؤتي الزكاة وتصوم رمضان وتحج الناس إن استطعت إليه سبيلا فهذا أنا أني تعريف مسلم تشيني بركن ننسى idan na mun bance wannan ko to wannan kuma tarifin musulunci ne da shi karaka shi tarifin da mutum ya zama da ya tabbatar da tauhidi ga Allah ta'ala shi tauhidi kullum kike hada kan al'umma in ba tauhidi ba babu abin da ke hada kan al'umma raba kan al'umma yake amma shi tauhidi sunan shi wahada wahidu a tauhid ya hada yana hadawa hadawa a zama tsintsiya madaurin ki daya ba abin da ke tabbatar da wannan sai tauhidi kuma ya zamana babu wani wanda za a yi wa biyayya cikakkiyar biyayya kai tsaye sai manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi wa sallam da Allah da manzon Allah su kaɗai za a yi biyayya ta yadda kun ga wannan ya nuna cewa idan waɗanda za a yi biyayya suke yawa to sabani ne ne zai yawa isa Allah ta'ala ce ya ayyuhan ladzina amanu atiullaha wa fi rasula wa ulil amri minkum biyayya na biyayya bangare ne kenan uku biyayya ga Allah biyayya ga manzon Allah sallallahu alaihi wasallam biyayya ga shugabanni ne kenan uku sai Allah ta'ala ya ce fa in kana za'atu fi shay'in idan kuka sabani kuka ja'in za akan kowanne irin abu kuka wani bangaren yake daidai ne wani bangaren yake ba daidai bane farjuhu ila Allah wa rasul kuma yadda wannan abin da Qur'ani da Allah ta'ala ya turo da karanta wa manzo Allah sallallahu ta'ala alaihi wasallam wannan abin ya ya kuma bangare ne kenan biyu maimakon da uku wannan a akan cewar ulul amri sunu shugabanni kamar kurtubi ya yi bayani sosai da sosai kan a kuma cewar ulul amri su ne malamai Allah ta'ala ya ce za zan amru min al-amri aw al-khawfi adha'u bi wa law ruddu ila ar-rasul wa ila ulil amri minhum la alimahu alladhina yastanbitunahu minhum alladhina yastanbitunahu minhum sunawa sunawa ulama mun fahimci wannan ko amma duk da aka Allah ta'ala ce to idan jayayya kaga fa kashi uku Allah ya ce manzo Allah ya ce shugabanni da aka sa a ciki sai zama da kun ce sun ce sai a ce to yanzu kowa ya ajiye na shi me Allah ya ce me manzo Allah ya ce sallallahu alaihi wasallam to ga wannan shine babban abin da zai hada kan al'umma shine abin da zai ce ta al'umma a gani yanzu ban ce ban ce kowa ya dan nashi zai saba na malami na ba dan sai a ce girma ake bukata ina son tarawa malami na adadin mabiya ko ba ka yake ba ko kuma kuma ka ce a'a a bar na kowa ka kira shi ya kama na malamin ka yanzu ya zuwa ga cewa ai malamin kake so ka tara ma adadin mabiya yanzu kowa ya da ubangiji Allah ta'ala shine abin bautar sa ma'aikin Allah tsira da aminci Allah su tabbata a gare shi ta hannun shi sako ya zo daga wurin Allah ta'ala babu wani wanda yake da wata hanya wata sako zai zo mashi ta wurin Allah ta'ala na ka yi bari ka bari inda ba manzo Allah sallallahu alaihi wasallam in ba ta hanyar manzo Allah bane to ayi ajiye wannan abu kaga wannan shine abin da zai hada ta al'umma al'umma ta zama yantacciyar al'umma wal bara'atu min shirki wa ahli dole mutum ya zama ya barranta da shirka ya barranta kuma da waɗanda suke yin shirka waɗannan abubuwa guda biyu su ne abin da annabi ibrahim alaihi salatu wassalam yi fice a kansu bisa allah ta'ala yake cewa kada kanat lakum uswatun hasanatun fi ibrahima wallazina ma'ahu إذ قالوا لقومهم إنا براء منكم ومما تعبدون من دون الله الله تعالى يقول كانت لكم أسوة حسنة حقيقة تكاوى أبو الكوي يا كمان كيف أبدتو في إبراهيم في الأمر عن نبي إبراهيم أبو الله كانت لكم أسوة حسنة في إبراهيم والذين معه الدواصل اللي شكي تعالى في أكاد إيمان يا أبو الناس يا كمان شيء كيف كده متى ننسو إنا براء منكم ولا مؤمن برنجركم babu mu babu babu ku babu saboda su suna akan shirka suna bauta taurari wa mimma ta'buduna min dunillah kuma mun barranta da dukkan wanda kuke bauta ma koma bayan Allah shine malamin yace wal bara'atu min shirki wa ahali, ka barranta daga shirka kuma dan ka barranta daga shirka ba shi ke nuna su kuma mushrikan ya zamana kullum ina kake gidansu kake gidansu kake ba inda ba wata dalili ne na zamantakewa yau da kullum ya haɗa kuma mana ke cewa wala hu salatu maratib musulunci yana da mataki guda uku matakai guda uku mataki na farko al-islam mataki na farko shi ne musulunci mutum ya zama shi musulmi ne shi ne ajin farko sai aji na biyu wal iman aji na biyu shi ne imani mutum sai ya ƙara ya zama yanzu yana aji na biyu yana imani kuma ji magana mana dukkan musulmi abin nan dukkan mummuni musulmi ne amma ba dukkan musulmi ne mummuni ba sai da shi imani daraja ce ne daraja gobe da waɗancan suka faɗa ba Allah ta'ala ke cewa qalat al a'rabu amanna sai Allah ce qul lam tu'minu walakin qulu aslamna ma yadkhul al iman fi qulubikum shi shiga mataki aji na biyu sai aka dawo da su a hanyar suna suna ajin farko kenan walakin qulu abin nan qalat al a'rabu amanna qul lam tu'minu walakin qulu aslamna ku ce aslamna shine ajin farko sai aji na biyu kuma daga baya sai aji na uku kuma shine na al-ihsan wal ihsan shi kuma al-ihsan shine mataki na uku shine kuma matakin ƙarshe matakin da an da Allah ka annaka tara fa in lam takun tarahu fa innahu yaraka wa kullu martabatin laha arkan kowanne mataki daga cikin matakai nan guda uku shi ma yana da nashi rukunan mana yanzu za mu karanta rukunan musulunci sai a biyo shi da rukunan imani sai a biyo da rukunan al-ihsan mana yake al-martabatul ula mataki na farko tukunna mutum yanzu ya yana ciki mataki na farko kuma yana firi ne tukunna Allah ya shawarci ko ma yana da idiyan ne al-islam fa arkanul islam khamsa شهادة أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله وإقام الصلاة وإيتاء الزكاة وصوم رمضان وحج البيت الحرام فدليل الشهادة قوله تعالى شهد الله أنه لا إله إلا هو والملائكة وأولو العلم قائما بالكذب لا إله إلا هو العزيز الحكيم ومعناها لا معبود بحق إلا الله لا إله نافية جميع ما يعبد من دون الله إلا الله مثبتة العبادة لله وحده لا شريك له في عبادته كما أنه ليس له شريك في ملكه وتفسيرها الذي يوضحها قوله تعالى وإذ إبراهيم لأبيه وقوله إنني براء مما تعبدون إلا الذي فطرني فإنه سيهدين وجعلها كلمة باقية في عقبه لعلهم يرجعون وقوله تعالى قل يا أهل الكتاب تعالوا إلى كلمة سواء بيننا وبينكم ألا نعبد إلا الله ولا نشرك به شيئا ولا يتخذ بعضنا بعضا أربابا من دون الله فإن تولوا فقولوا اشهدوا بأننا مسلمون ملك الإسلام shi ne mataki na farko musulunci mutum ya ji cewa ya ji yanzu shi musulmi ne fa arkanul islam hamsa rukunan da musulunci yake da su guda biyar ne shika-shikan musulunci kenan guda biyar ne waɗannan guda biyar sun tabbata hadisi abdullahi dan umar da ma'aikin Allah tsira da aminci Allah su tabbata gare yake cewa duniyar islamu ala hamsin shahadati أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله وإقام الصلاة وإيتاء الزكاة وحج البيت وصوم رمضان وانا انا هو وانا الرأي تكاد تكاد وانا تكاد في اخيري musulunci guda تي ne kun ga malam ya ce fa arkanul islam khamsa rukunan musulunci guda shirin ne shine kaga ya hararo su a hadisi Abdullahi da Umar guda biyar barakallahu fi rukunan musulunci guda biyar ne guda biyar nan ga su cip a cikin hadisi Abdullahi da Umar da manzo Allah sallallahu alaihi Sallam ya ambata wani wani haka ake bukata duk wani abin da zaka kawo ya zama na dalilai na ayoyi da hadisai suna biyan da abin da ka faɗa ba sai mutum ya gama kawo abin da zai kawo ba sai kuma ya dinga lalibe cikin qur'ani da hadisi wai yana nemo wani dalili da zai goyi bayan sa to ya zama ya zama mai dole dinga bankar ayoyi kenan yana kaka ma hadisai ma'anonin da ba su da shi kuma yanzu yana ɗebo hadisin da su inganta daga manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ba wai idan mutum ya aka cire hadisi yi, sai ke magana manzo Allah sai yi kaga wannan akwai wani jahilci da yake tutu a tare da shi a maganar manzo Allah sallallahu alaihi da gaba dai babu abin da yake shi kuma yake kwana shawa magana shi garau take amma hanyar da magana ta shi ta bi zuwa gare mu yanzu dole ne abu waɗannan hanyoyi akwai hanyar da akwai kirjiya akwai hanyar da birji ne akwai hanyar ma da lambatu ya suka mata yawa akwai hanyar da daji ne wal mutarajjiyatu wal najiyatu ma akala sabu illa ma da kusu dinna to ma bi ala musu bi da akwai su mutum ba shi da kunyar fito manzo Allah kariya kun gane wannan muna sha mai ta misali yanzu za ka ji labari ya watsu a gari a ce abu kaza ya faru kuma hakika na abin bai faru ba An ka tambaye shi ya gaya maka sai ce shi na haka shi eh ne ko ya ka shi kuma bai ci wannan da ke ko in ka ce waye faɗa sai ce babu in kana bin mutum ɗaya mutum biyu abin ya tike to ya ko yana ce wannan abin bai inganta zuwa ga wani ba domin hanyoyin da muka bi domin mu kai ga wani din hanyoyin ba su kai bin labari ba za ka ji labari ya cika a gari amma ko jarida ɗaya ba za ta fi samun shi ba haka da zuwa gaba ta ku dole ya zama na tsara kan kyakkyawa mu lili kenan kan batutuwa da ake magana ba wani magana magana ce bai bi a hanyoyin da suka bi dole ne a tuntuwa na hanyar a bi da domin a tabbatar da burgunbi na farko shahadatu Allah ilaha illallah wannan shine lafazatu shahada lafazatu shahada shine shahadatu Allah ilaha illallah kace la ilaha illallah muhammadur rasulullah sallallahu alaihi wasallam wannan ita ce kalmar shahada in ka ce la ilaha illallah ba ta hada kalmar shahada ba kun bai wannan ko sai ka hada da muhammadur rasulullah sallallahu alaihi wasallam in mutum yake ya yarda da babu abin bauta da gaskiya sai Allah amma bai yarda da manzancin manzan Allah ba ina bai shiga ba ba za ka ce da saura ba a bai na shiga ba ne kun gane wannan gaba ɗaya shi za a kiranta kalmatu shahada iya da makaranta a hadisi za mu ga ai in ga lissafa zai iya kuma guda shida ne alhali kuma guda biyar ne al-islamu an ta shahada Allah la ilaha illallah wa anna muhammadar rasulullah ɗaya kenan zai kamu sala da tsaye da sallah wa ita izzaka da bayar da zakka wa ramadan da azumin watan ramalana wa hajji baitullahi haram da kuma aikin haji ma'ana ziyarta ɗakin Allah ta'ala alharam mai cikin alfarma ubangiji Allah ta'ala ya sanya mu sun yi alhajjar mabarur kuma Allah ta'ala ya dawo mana da su gida lafiya wanda suka rasu kuma ubangiji Allah ta'ala ya gafarta musu waɗansu za su tsaye ranar alkiyama suna labbai Allahumma labbaik waɗanda suka yi suka rasu da ihramin su kaga da ganin wannan kasan yana aikin hajjiyar su kenan ko amma Allah ta'ala yana cewa wai ban nufusu zuhrijat kowace rai kuma idan aka hada ta da ya uwarta kamar yadda da waɗanda za su tashi suna labbai Allahumma labbaik haka kuma waɗannan za su tashi gungun yan maɗugo waɗannan yan luwaɗi waɗannan mazinata waɗannan masu cin haram masu cin dukiyar riba Allah zai ya kudu na riba la ya kudu na Allah kama kuma lazi ta khabbatu shaitan na mai zalika da annabi qalu inna bal bai'u mithlu riba aga da wannan sun tayi cikin alaramuni na karanta alqur'ani wannan sun tayi cikin masu yawa manzo sallallahu salati sallallahu alaihi wa alihi wa sallam kana yake cewa fa dalilu shahada dalili na shahadatu Allah ilaha illallah qawluhu ta'ala fadan Allah ta'ala kun ga hatta da yace shahadatu Allah la ilaha illallah ya kawo dalili kike ce zikin da shahada ce an zama ta dalili sai ce maka ba ya faɗa a baya ba ka san addinin musulunci akan hujja ta wannan shine mutum na farko da duk abin da ya faɗa sai yayi ne sai ya kawo dalili tunda ne ya kawo ka'idar cewar ka san musulunci akan dalili sai ce to dalili na shahadatu Allah ilaha illallah fadin Allah ta'ala da yake cewa shahidallahu Allah ta'ala ya shaida annahu yadda al'amarin yake la ilaha illallah la ilaha illahu babu abin bautawa da cancanta ce shi wal mala'ikatu mala'iku ma sun shaida babu abin bautawa da cancanta sai Allah wa ulul ilmi ma'abota ilimi su ma sun shaida babu abin bautawa da cancanta sai Allah ɓangare ne kenan sai Allah ya ce qa'iman bil qisti da kuma kayan hudu ba yace Allah ya shaida shi Allah ya shaida babu abin bautawa da cancanta sai shi mala'ikunsa sun shaida babu abin bauta da cancanta sai shi malamai sun shaida babu abin bauta da cancanta su shi qa'iman bil qisti ubangiji Allah ta'ala tsaye yake da gaskiya da adalci la ilaha illa Allah ta'ala ce babu abin bautawa da cancanta sai shi al azizu shi Allah ta'ala shi ne mabuwayi babu abin da yake gagara Al-hakim Allah ta'ala gani ne wurin hukuncen hukuncensa babu wani hukunci da za ka kalla ka ce akwai gara a ciki kitabun uskimat ayatuhu min ladun hakimin khabir Allah ta'budu illa alif lam ra kitabun idan abin da kitabun uskima ayatu ta hud ko nan ta fusula ce ta da kin fusula wanda wannan malamai suna kafa da wannan kan malamai ilimi ba ƙaramin al'amari domin da Allah ta'ala ya tahi ba da shaida a kan waɗanda suka yarda da cewa babu abin bautawa da cancanta sai shi shi ne na farko da ubangiji Allah ta'ala ya lissafa kanshi da kanshi yace shi Allah ya shaida mala'ikunsa sun shaida malamai sun shaida kaga wannan ba karamin kambi bane ga malamai sun fahimci wannan da ke ko to kar ka ce Allah ta'ala bai faɗa annabawa da manzanni ba ina ana batun malamai sai a farko su ne annaba da manzanni su ne malamai na wannan al'ummar baki ɗayanta ba wa malami ne na unguwa ba shi annabi malami ne na al'ummar kaɗanta abinda zai nuna masa haka duk wani abin da na addinin da ba shi ya zo da shi ba to a aje shi zai guda ya gane shi ne shakul din kan malunta kenan mun da wannan da kyau kuma Allah ta'ala na cewa inna ma yakhsha Allah min ibadihi al-ulama kawai a cikin bayinsa waɗanda suke jin tsoron Allah su ne malamai abota ilimi kuma ilimin da ake magana a nan shine fa ilimin tauhidi da ilimin da Allah ta'ala ya ce sa'alam annahu la ilaha illa ka sani yadda al'amarin yake babu abin bauta da cancanta ce shi to wannan ilimin shi ake nufi ilimin da zai biyo shi shine ilimin da ke taimaka mashi ina za ka ce ilimin tauhidi shine ilimin qur'ani da hadisi kenan domin babu wata hanya da za ta bi ta biyu wasu za ta sa ka san Allah ta'ala in ba ta qur'ani ba ba kuma ta hadisin maza Allah sallallahu alaihi wa alihi wa sallam ba duk wata hanya da ta burin sanin Allah ta'ala to dogon hanya ce haka mutum zai gama tantele ya gama gantali ya dawo ba abin da rayu da shi in dai zai bar kwakwalwar su ta kaɗai ke za ta gane mashi akwai Allah kuma Allah yana da sifofi iri kaza iri kaza iri kaza ya wannan ba abin da zai dawo da shi illa zai kufehu ne wa ma'anaha ma'anar ita la ilaha illallah ma'ana kullatu shahada shine la ma'budu bi haqqi illallah babu abun bautawa da cancanta sai Allah kun gane wannan kun ga ita la annafiya ce lil jinsi masal jami'al jinsi jami'al alihat wani jami'i duk wani jinsi na wani wanda ake bautawa ubangiji Allah ta'ala ya kore wannan bautar da ya cancanta a bauta mishi ba wanda ya cancanta Allah ta'ala shi shi kadai ya cancanta a bauta mishi. shi sa malam yace wa ma'ana la ma'budu bi haqqin babu abin bautawa da cancanta ba wai babu abin bautawa ba idan kace la ma'buda illa Allah babu abin bautawa sai Allah mana duk wani wanda suke bauta ma shi ma Allah ne kenan hmm? kuma ubangiji Allah ta'ala yana fara cikin suratul hud kuma kuma azanat annum alihatuhum allati yad'una min dunillah allolin da suke kira kuma bayan Allah ta'ala da bala'i ya zo musu allolin ba su amfana da su da komai ba ya nuna kaga akwai allolin kenan amma ubangiji Allah ta'ala ya kira su domin ba su cancanta a bauta musu ba zalika bi anna Allah huwa al-haqq wa anna ma yad'una min dunihi huwa al-batil wa anna Allah huwa al-aliyyul kabir duk wani wanda ake bautawa ko ba bayan Allah ta'ala al-batil waɗansu sun yi bayani tun a nan duniya kamar annabi Isa alaihi salatu wassalam ياتي يا بني اسرائيل عبد الله ربي وربكم ياتي بني اسرائيل وكبوتا مع الله وبيت ابن بوتانا ابن بوتك انه من يشرك بالله لله سوى بني شركا الله فقد حرم الله عليه الجنه الله يا حرم تمشي الجنه kaga tun da aka ce aljanna haramun ce a gare shi ne yake nan makamashi ne ta ce mashi Allah ta ala ce ma wa hunna mai kuma shi ta ce wuta ma lizalimin min ashar abin da ya jasa mishi wannan ita ce shirka sai daga sai ka fahimci waɗannan abubuwa abu na farko ne asalin ma'anar la ilaha illallah la ma'budu bi haqqin illallah babu abin bautawa da cancanta sai Allah ta'ala kaga da lafazin bi haqqin sabani yadda suke cewa la ma'budu illallah ba abin bautawa sai Allah sai duk wani wanda yake duk wani wanda yake ganin ana bauta min shi na Allah ne kun gane wannan ko sai abu na gaba la mawjuda da illallah a billah da wannan tarihi da wannan na biyu da na hukun nan galibin su duk daga sutarci suka fito la da illallah ba babu abin da ke wanda ke kuma su da suke ganin sun sun yi sai ko a sutarci shi yana da cikin rabar ma Allah mana yake cewa la ilaha abinda la ilaha take nufi nafiyan jami'a ma yau bari min dunillah ta kore dukkan abinda ake bauta ma kuma bayan Allah illallah abinda illallah take nufi mubbatatu lil ibadati lillah tabbatar da ibada cikinta ga Allah ta'ala shi kadai wahdahu shi kadai la sharika lahu ba shi da abokin tarayya wannan abokin tarayya ba shi da shi fi ibadatihi a cikin bautar da ake mishi ba a bauta Allah ta'ala a haɗa bautar da ta wani kama annahu laysa lahu sharikun fi mulki kamar yadda ba shi da abokin tarayya a cikin mulkin sa cikin mulkin da ubangiji Allah ta'ala yake da shi babu wani wanda yake tarayya da shi a cikin wannan mulki balle a ji cewar wani yana da cewa ta yadda idan an ɗauki ɗan an ɗauki ɗansa ma'ana mala'ikan mutuwa ya ɗauki ɗansa za ta iya gardewa wurin wancan ɗin da zai fi faɗa musu cewar mala'ikan mutuwa ya zo ya ɗauke maka ɗa shi kuma ya sa a dawo maka da ɗan inda ke ko ko kuma a cikin a kowa wanda ke da su cewa a ruwan sama ka zan ruwan da ta roƙon ana hannu da ba su ruwa su sha a ganin hannu mai rigar ruwa mai rawanin ruwa mai ware ya ne mai ruwa ya ba su ruwa su sha a zan da magudanci ne sosai da sosai